This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan murya Amurka a birnin Washington DC ne sashen Hausa ke muku magana a daidai wannan lokaci akan mitoci 22 da 25. A jamhuriyar Nijar ma jama'a za su yi jimu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kumaniya. Akan intanet a daddana voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu rama assalamu alaikum mu da wannan lokaci. Bello Habib Galadanci ne tare da Maryam Dauda muke fata kun wani lafiya. Maryam ya kana labaran suke ne? To Bello kasar Jordan ta raba wani daftarin kuduri ga kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya a yammacin jiya na buƙatar ɗage takunkumin makamai da aka sawa gwamnatin Libya kuma wanda za a iya aiki da shi wajen daƙile hanyoyin shigo da makamai. Shugaban kasar Ukraine ya ce kwace wani muhimmin gari a gabashin kasar da 'yan tawaye suka yi ya saba wa yarjejeniyar tsagaita wuta da kasashen duniya suka taimaka aka cimma. a yau kuma shugaban ƙasar amurka barack obama zai kammala taron kolin kwanaki uku da ake yi game da murkushe akidojin tsatsauran ra'ayoyi da ke da zaune tsaye madalla maryam kenan da kanun labarai washin da gaske ne sojojin najeriya sun kai farmaki akan dajin sambisa domin kuwa anan fa aka ce ɗaliban chibok suke akwai ayyuka da yawan da ake yi a ta wannan wurin kuma yanzu zai. za ku ji mai ake ciki dan anjima kadan sannan jimai na tafi da shirin sai bango ya tsage da kuma sauran labarai musamman ma game da batun yaki da boko haram ma barin fara cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga labaran Kasar Jordan ta raba wani daftarin ƙuduri ga kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya a yammacin jiya na buƙatar ɗage takunkumin makamai da aka sa wa gwamnatin Libya kuma wanda za a yi aiki da shi wajen daƙile hanyoyin shigo da makamai. Sannan kuma zai taimaka wa gwamnatin Libya wadda ƙasashen duniya suka amince da halarcinta ta iya komawa Trablus babban birnin ƙasar. dama dai kwamitin sulhun ya yi wani zama na gaggawa a kan halin da libya ke ciki inda 'yan bindiga da gwamnatoci biyu da ke takun saƙa suka tsindima ƙasar cikin rashin kwanciyar hankali bayan hamɓarar da gwamnatin shugaba muammar gaddafi da aka yi a shekarar 2011 zaman dai ya zo ne bayan 'yan kwanaki da 'yan kungiyar is suka fidda wani hoton bidiyo wanda ya nuna kashe wasu kiristoci 'yan masar da aka sace su a libya ministan harkokin wajen libya ya ce lamarin na da hankali ne ya kuma gaya wa kwamitin cewa duniya na da haƙƙin samar da zaman lafiya da kuma kwanciya hankali amma ministan harkokin wajen ya jaddada cewa kasar libya dai ba ta neman taimakon dakarun kasa da kasa maryam shugaban kasar ukraine ya ce kwace wani muhimmin gari a gabashin kasar da yan aware suka yi ya saba wa yarjejeniyar tsagaita wuta da kasashen duniya suka taimaka aka cimma kuma ya kira da a ba da cikakken tabbaci ko da an ci gaba da saba wannan yarjejeniya shugaba petro poroshenko ya yi wannan kalami ne alhamis ta wayar tarho da shugabannin shugabannin kasashen rasha jamus da faransa a wata sanarwa da ofishin shugaban kasar ya bada Siriya. Jiya laraba ne dai gwamnatin Ukraine ta ba da dubban ko ta bai dubban dakarunta umarnin su bar garin Debaltseve wani muhimmin wari mai tashar layin dogo da ta haɗa tangayen 'yan awarin Luhansk da na Donetsk. shugaban ukraine ya gaya wa masu kunce ya gaya wa sauran shugabanni cewa kada su dinga yi kamar falamuran da ke faruwa a gabashin ko a garin debalsev ya saba wa jijiyar minsk da kuma aka cimma a makon da ya gabata kuma ta fara aiki ranar lahadin da ta gabata haka kuma shugaban ya yi kira ga 'yan awari masu goyon bayan rasha da su saki sojojin ukraine ɗaruruwansu da ake kyautata zaton cewa 'yan awarin sun kame su a lokacin da suke janyewa daga garin na gabashin wannan ƙasa labaran duniya kuke saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A yau ne shugaban ƙasar Amurka Barack Obama zai kammala taron kolin kwanaki uku da ake yi game da murkushe aƙidojin tsatsauran ra'ayoyi da ke tada zaune tsaye da yin jawabi gaban wakilai daga ƙasashe fiye da 60 a hukumar harkokin wajen Amurka. Yayin da yake wani jawabi jiya Laraba a gaban ƙungiyoyin al'ummai da shugabannin addinai, shugaba Obama ya yi kira da su taimaka wajen yakar alkawaran bogi na tsatsauran ra'ayi. su kuma ki amincewa da ra'ayin cewa ƙungiyoyin 'yan ta'adda na wakilta addinin Islama. A taron kolin na wannan makon gwamnatin Obama dai ta iya ƙoƙarinta wajen kin mai da hankali akan tsatsauran ra'ayin addinin Islama, amma akan kowace irin aƙidar raƙau. da yake magana a fadar white house dai shugaba obama ya ce suna kokarin nuna kansu a matsayin shugabannin addini jarumai a fagen addini amma ba shugabannin addini ba ne 'yan ta'adda ne shugaban ya kuma ce mu ba yaƙi muke da addinin islama ba muna dai yakar mutanen da suka bata addinin islama ne bari mu kada can a tarayyar turai inda a yau alhamis kasar girka ta nemi kasashen turai da ke binta bashi su karawa kasar wa'adin da za ta biya wannan bashi har na watanni shida a hukumance a cewar wani jami'in kasashen da ke amfani da kudaden na euro jerome de wanda ke jagoranta ministocin kuɗi na kungiyar kasashen da ke amfani da euro ya faɗa a shafin sada zumunci na twitter cewa fa ya samu roƙon da kasar girka ta yi na kara mata wa'adin watanni shida amma bai ba da bayani akan wannan bukata ba ba daga baya dai wani jami'in tarayyar turai ya so a saka yi sunan shi kuma ya faɗi cewa ministocin kuɗi na wannan ƙasashe za su gane gobe juma'an allah ya kai mu domin tattauna batun karin wannan wa'adi a jiya laraba ministan girka yanis varoufakis ya ce yana da kwarin gwiwa za a ba girka karin wa'adi da kaucewa yiwuwar kasa biyan bashi za kuma mu gabatar ko in ce za a gabatar da shawari a rubuce yadda za ta kunshi wannan bukatar ta girka da kuma jagorantar waɗannan kasashe da suke amfani da euro ta taimakawa ita kasar ta girka to daga ƙarshe 'yan ƙungiyar taliban da ke afghanistan na masanta rahotannin da suka ce ƙungiyar na shirin yin ganawar samar da zaman lafiya da wakilan amurka da ke kata a yau dinnan mai magana da yawon 'yan tawayen zabihullah mujahid ya nemi murya amurka ta waya don gaya mata cewa waɗannan rahotannin na boge ne baki ɗaya labaran duniyan kenan daga nan sashen hausa na murya amurka a washington madala a daidai wannan lokaci da ƙasar Kamaru take tara sojoji da yawa a bakin iyakata da Najeriya saboda barazanar Boko Haram. Tambayar anan ita ce me ke faruwa ne a wannan yanki a daidai wannan lokaci a halin yanzu. Bari mu ji daga bakin Mamadu Danda, wakilin murya Amurka a Kamaru. ganin an samu ƙarshen tashe-tashen hankula kan iyakokin kamaru da najeriya da 'yan ƙungiyar boko haram suke haddasawa akai-akai shine ya ɗauki hankula a yau inda ake tarurruka da yin nazari da ma kulle-kulle don neman samun nasara. A yau Alhamis an shiga rana na biyu na wani taro da aka bude a birnin Yaounde na kwanaki uku, taro na uku kenan na kwamitin tsaro kan iyakokin Kamaru da Najeriya. ministan cikin gida na kamaru rene emmanuel sadi da ke kan ayarin kamaru a wannan taron ya ce nos assises devront permettre de faire le point de la situation sécuritaire à notre frontière commune depuis les travaux de la deuxième session tenue à abuja du 8 au 11 juillet 2014 wannan taro zai taimaka wajen ganin yanayin tsaro a kan iyakoki da kuma cikin kasashen ma biyu na kamaru da najeriya bayan taro na biyu da aka yi a birnin Abuja daga takwas zuwa sha ɗaya ga watan Yuli na shekara ta biyu da goma sha hudu. Shi Rene Emmanuel Sadi ya kara da cewa har wa yau wannan taron zai ba da daman kiyasta matakan tsaro da aka riga aka ɗauka saboda kawo ƙarshen waɗannan tashe-tashen hankulan. Shi kuma madugun Najeriya a wannan taron General Samuel John Babatunde cewa ya yi wannan taron mahimmancinsa shine zai karfafa dankon zumunci tsakanin kamaru da najeriya a kulle yaumin gwamnatin kamaru tana ci gaba da tsaurara matakan tsaro ta hanyar tura sojojinta akai-akai tare da makaman yaƙi kan iyakokinta da ba ma polisai motocin aiki saboda tsaro cikin garuruka waɗanda kuma ke taimaka musu wajen yin sintiri cikin birane dare da rana sintirin da sojojin suke yi yana ba su daman cafke mutane da ba a yarda da su ba so da yawa an kama mutane da bindigogi tare da taimakon al'umma saboda ƙara yawan sojojinta kuma gwamnatin tana da niyyar ɗaukan matasa dubu hudu a aikin sojan yayin da masu bukatan shiga aikin sojan suka kai sama da dubu ɗari mamadu danda sashin hausa na murya amurka a jamhuriyar kamaru duniya mai yayi mai abin madala a gaida mamadu Danda to sai kuma jamhuriyar Nijar ita ma ke fuskantar barazanar Boko Haram a daidai wannan lokaci wakilin murya Amurka Sha'ibu Mani ya tattauna da mataimakin shugaban majalisa a jihar Maradi Malam Muhammad Siraji Musa wanda ya kira ga jama'a kan sita ka tsantsan a daidai wannan lokaci alhamdulillah sai abin da dan kara sai mu ce mu dai abin da ke sai sa ba mu da hulgaba a cikin wanga al'amari na rashin kwanciyar hankali shi da cewa da mu dai mun san kasar mu Nijar gaba daya musamman jihar maradi allah ya ba mu babban gado babban gado shine na roƙon allah na addu'a kuma ita ce babban makami kuma alhamdulahi mutane dare da rana duk lokacin da ka sani ana addu'a ubangiji Allah kawo kwanci hankali a cikin Nijar Allah kawo kwanci hankali a cikin jihar Maradi kuma Allah kawo kwanci hankali a duniya gaba daya su matasa me za ku ce da su eh musamman matasa sai mu ce kun ga a eh, shekaran jiya lokacin da aka yi jerin gwanu aka hito to a lokacin nan lalle hakikan matasan jihar maradi sun nuna ma duniya ke suna goyon bayan sojojin ɗari bisa ɗari kuma sun kawo kuma suna cikin kawo wani gudunmuwarsu da iliminsu da ƙarfinsu da dabarunsu na cewar da abin da zai hito na tashin hankali in sha Allahu matasan jihar Maraɗi sun da kalkawalin da samar murkushe shi saboda hitowar da suka yi kuna gani sai mu ce ma sun himu yawa kuma kuna ji kalmomin da suke yi kuma misali maganar suka ɗauka suka yi wanda suka ce sun ɗauki alƙawali hakika in sha Allahu ba za su yarda ba kuma ba sa su ba da goyon baya ba na cewar da wani abu na tashi hankali ya shigo a cikin shahan maradi to sai mu ce mu ma hakika mun ɗauki dama mun masa godiya matasa na shahan maradi to lalle hakikan sun nuna cewar da su ma dai matasa ne wanda kamar yadda ake cewa shi ba shekaru ba ke matashi a lissahi da cinkaye shi ne ke mutum madala hirar sha'ibu mani kenan wakilin murar amurka da mataimakin shugaban majalisa a jihar maraɗe a can jamhuriyar nijar To bari mu koma Najeriya inda gwamnatin kasar ta bakin wani mai magana da yawanta Mike Omeri ya yi karin bayani akan matakan da ake dauka wajen nemo ɗaliban Chibok da kuma yaki da ake da Boko Haram a dajin Sambisa. Madina Dauda ta yi shirya da Mr. Omeri. Gaskiya ne labarin da muka samu cewa sojojin Najeriya sun kai farmaki gandun dajin Sambisa? Eh, akwai ayyuka da yawan da ake yi a ta wannan wurin kuma yanzu dai kamar yadda na bada bayani jiya ba zai ba shi da za mu yi hanzari idan mun fara bayyana yadda eh, sojoji ke tafiya ko inda za su je ko inda ba su je ba amma duk da aka gama abin da suke ko ina za mu ba da bayani to me ake ciki kan zancen wa'annan ɗalibai da shugaba ya ce watakila za a samo su kafin ƙarshen wannan wa'adi na sati shida kafin a yi zaɓe ya kamata a fahimci maganar da shi shugaban ƙasa ya faɗa domin na sani bayan ya yi wannan magana mutane da yawa sun so su fasara shi daidai yadda fahimtar su amma maganan da ya faɗa daidai ɗaya ne ya ce a cikin wannan sati shida nan da aka sa za a yi kokari a kwato kuma a tabbatar wurare sun dan samu kamannin zaman lafiya isasshe domin domin kawai a yi zaɓe ba amma domin mutane su koma gidajensu su ci gaba da harkar rayuwarsu kuma ya sake nana ta cewar ah, magana eh, neman eh, wayannan ɗaliban nan ba 'yan matan nan ba yadda shi ba ba mantar da shi ba kuma ana kai idan allah ya sa ko da cikin wannan lokaci ne an samu su alhamdulillah ko ba wannan ba don ba a son a jima talakawa ga dama zaɓe yana zuwa dama mu zaɓi shugaban himma mai tausayawa al'umma sai mu tashi mai azama in koma ki ma koma gidan jiya da shan fama talaka ka bar kuka madala a gaida madina daura da wannan hirar yi da mai magana da yawon gwamnatin najeriya mike omeri ana tare da sashen wasu namurai amurka ne a washington yanzu agogon makarfi goma da mintuna goma sha hudu gajimai Assalamu alaikum masu sauraron filin sai bango ya tsage. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Galibi akan danganta rashin ayyukan yi da matsalolin da suka danganci shawo kan yara matasa ko kuma ɗaukan matasa a zaman 'yan bangan siyasa masu tada zaune tsaye da sauran yin ayyukan asha. Galibi waɗannan matsalolin suna faruwa ne a saboda zaman kashe wando. to mun taɓa yin shirin sai bango ya tsage da Malam Abubakar Muhammad, daraktan hukumar samar da ayyukan yi da ake cewa NDE a takaice. Da yake kuma idan Allah ya yarda ana shirin yin zaɓe muke ganin yana da muhimmanci a yi wa duk sabuwar gwamnatin da za a kafa matashiya game da rashin ayyukan yi da ya zama ruwan dare. A saboda haka ga tambayar mu ta farko. Sunana Jazuli Abdullahi kuma ɗan kasuwa ne da ke nan Abuja. hello tambaya ta ta farko da zan yi wa babban bako ita akwai matsaloli na rashin ayyukan yi a ƙasar nan wanda su ne a farko yanzu wanda suka fi yawa saboda yana daga cikin abubuwan da suke kawo aikata manya-manyan laifuffuka a ƙasar nan shine su a tsarin su na irin na gwamnati me suke yanzu matasa ƙasar nan saboda irin tashin hankalin da suke ciki na irin aikin yi wanda hanya gwamnati take bi don magance irin rashin aiki ke damun matasa. To, Malam Abubakar kaji tambaya sako. To, Assalamu alaikum Malam Jabiru. Ah, barka da yamma kuma ina farin cikin ba da amsa wadda nake fatan za ka gamsu da ita. A halin yanzu kamar yadda ka sani, gwamnati ta sani jami'an gwamnati sani ke duk wani ɗan Najeriya mai hankali ya san cewa rashin aikin yi ya addabi ƙasar nan. To, alal haƙiƙa akwai abubuwa da yawa da gwamnati take yi domin ta shawo kan wannan matsalar baya ga wato bari in baka ka fahimci shi rashin aikin yi yana da fanni guda biyu da masomashi inda ya faro da abubuwan da suke jaza shi da lokacin da ya faru ya tabbata ya zama rashin aiki duk waɗannan fannonin gwamnati tana yin abubuwa kaga kamar mu hukuma ta NDE an kafa mu sai abin ya zama ya tabbata ya zama shi aiki yi sannan sai mu kawo shirye-shirye wanda za su gyara shi to amma kuma akwai can farko abubuwan da suke jaza rashin aiki to yanzu ina son in shaida maka manya-manyan abubuwa da suke kawo rashin aiki ya shafi kamar rishin ma'aikatu wanda wata sa'a rashin wutar lantarki ya kyawo shi amma yanzu fi sabilillah duk ɗan najeriya ya san cewa wutar lantarki ta fara gyaruwa lokacin da wutar lantarki ta zauna ta gyaru sannan kuma tsaro ya kyautata su mutane su da kansu za su rika ayyukan kansu idan ka duba garuruwanmu mutane masu walda ne masu ɗela ne masu kere-kere ne duk ga suna aiki na suke aiki ba sai aikin gwamnati ba kawai to wannan wajejen fannin inda abin ke fara kenan nan daga ƙarshe inda rashin aikin ya tabbata mu hukuma da muke ta NDE akwai shirye-shirye da tsare-tsare da yawa da muke wanda ya shafi aikin gona wanda ya shafi sana'antu wanda ya shafi yin ayyuka wanda za ka kau da yaro daga zaman kashe wando sannan baya ga wanda mu muke yau da kullum shekara da shekaru akwai wasu wanda gwamnati ke fito yanzu ka akwai wannan abin da ake kira UN wanda shiri ne wanda gwamnati ta fullo da shi domin matasa ke gasa tsakanin su su fito da fasahar su a ba su kuɗi su je su aiwatar da wasu ayyuka wanda za su ba su aiki yi har su samu wasu. Ɗaya kenan. Idan ka duba akwai wannan shuwafi lokacin da aka yi ta ɗan takaddama akan rara kuɗin mai. ai ga gwamnati ta fito da wannan shuwafi din shi shuwafi wani tsari ne da aka yi wancan kuɗi a saka su ta hanyar da za a taimaka ma jama'a wajen jin daɗin al'umma da kuma samun eh, matasa aiki duk waɗannan tsare-tsare ne da aikace-aikace baya da alal haƙiƙa tsare-tsare wanda kamar ma'aikata aikin gona take yi ma'aikatan lafiya take dukkan ma'aikatu yanzu ba wannan gwamnati ta ce duk wani babban kwangila da za a bada sai ka nuna aiki nawa za a samu a cikin ta aiki guda nawa wannan eh, kwangila za ta aiwatar za ta tabbatar to duk waɗannan abubuwa ne wanda ke nuna yadda gwamnati ta damu kuma take fidowar shirye-shirye to amma abu ɗaya wani hamzari da nake so in bayar shi ne a fahimci cewa rashin aikin yi musabbabin shi wasu abubuwan suna cikin mu wasu ba cikin mu suke ba yanzu duniya ta zama ana ce mata wai ƙauye daya abubuwan da ke faruwa wani wuri sai su shafi wani wuri akwai wani abin da mutane suka kira wai globalization wannan al'amari ne na dangantaka ta cinikayya da sauransu na kasa da ƙasashe waɗanda wasu ƙasashen suna jin daɗi wasu ba su jin daɗi alal mu muna ci wanda ba mu jin daɗi kuma na tabbatar cewa manyan shugabannin duniya sun zauna su yi ittifaqin cewa a samu galaba a kan rashin aikin yi da fatara sai an tabbata an zo an zaunar da an sake duba tsarin cinikayya tsakanin ƙasa da ƙasashe lokacin za a samu eh, eh, matsala ba zan tambaye ka alal misali yanzu za ka duba ga ƙauyukan mu da biranen mu yan mata eh, da samari kusan kowa za a ganshi yana sanar da riga ko wandon jeans kusan ba ni da labarin cewa akwai inda ake jins a Najeriya duk wani yaron da na gani ko yarinya na ganta da jins sai in ga abinci na an cire daga aikin daga ma'aikacin eh, ah, masaka haka wasan masakunmu dubban mutane suke ɗauka aiki sun zo sun rushe saboda akwai al'amura da yawa wanda ya shafi aji amma ina tabbatar maka gwamnati tana iyaka kokari domin ta shafa wani abu da fatara da rashin aikin yi ba najeriya kawai ya shafa ba wani abu ne duniya ce abin ya zo bata gaba daya sau kowane bangare yana iyaka kokarin shi ya samu ya tsira da kanshi amma duka gaba daya dole sai an samu wani hanya wanda za a samu tsari na duniya ya tabbatar da an samu adalci a cikin dangantaka tumbana ta cinikayya da tattalin arziki tsakanin ƙasa da ƙasa. ina fata wannan ya gamshe ka malami na gaba ya tambayar assalamu alaikum hajjajin mai wa alaikum salam mai magana sana saba imamu gashuwa ana da tambayoyi guda uku tambaya ta ta farko ma'aikatarsa ta nd ana mata zargin nuna bambanci wajen ayyukanta tambaya ta ta biyu wani shiri yake wajen farfado da harkar noma da kiwo eh, domin a samu sauƙin ayyukan yi tambaya ta biyu kenan tambaya ta uku mutane suka koya musu ayyukan yi ana cewa bayan sun gama training din ba dan basu su abin da za su je su rike kansu domin su su samar wa kansu ayyukan yi wannan sune tambayoyi na guda uku na musu fatan alheri to to to alhamdulillah malam bari da sauri sauri tabbatar maka da cewa hukumar mu ba ta nuna bambanci tsakanin wata jiha da wata jiha duk abin gwamnati ta bamu domin dukkan kuɗin da muke samu daga gwamnati ne jihar nan guda talatin da shida da abuja kowace tana da haƙƙi a kan shi watakila akwai wasu wasu wasu eh, shirye-shiryen wanda suke nuna wani bangare yana samu wani amma ina tabbatar maka ba hukumar NDE ba ce ba sannan watakila ina ce da maka akwai kamar misali duk wanda yake son ya haɗa kai da NDE a yi aiki a wani wurin da yake so to NDE shi ne take da haɗa kai da shi dan kasuwa ne gwamnatin jiha ce gwamnatin karamar hukuma ce wani duk wanda ke son mu haɗa kai da shi mu muna nan kuma a halin yanzu da yawancin 'yan majalisa suna haɗa kai da NDE domin a yi ayyuka a mazaɓinsu. tana yiwa kana gani ana yi wasu mazaɓu wasu ba yi to in ka ga an yi wata mazaɓa wanda ke wurin wakilin shi ya zo wajen mu ya nemi goyon bayanmu ya nemi haɗin kanmu muka ji tare akai kai wani abu ba da an nuna bambanci ba ba da a nuna bambanci na biyu ina so in tabbatar maka cewa wato ita hukumar NDE haƙƙin da aka bata shine ta yi duk abin da za ta iya yi ta samar da aikin yi saboda haka lokacin da muka shiga cikin ɓangaren gona ko ɓangaren kiwo mun shiga ne domin mu kirkiro da aikin yi wato bari in baka ka fahimci kamar ma'aikatar gona ko ta jiha ko ta tarayya tana da haƙƙin ta bunƙasa aikin gona mu ba haƙƙin mu bane mu bunƙasa aikin gona aikin haƙƙin mu shine mu samar da aiki a cikin aikin gona ina san zaka zaka fahimci bambancin ba a ba dora ma NDE haƙƙin ta je ta bunƙasa noma ta bunƙasa kere-kere ta bunƙasa kiwo a'a ba shi aka dora mu ba an ba mu haƙƙin mu shiga kowane fanni mu je mu kirkiro aikin yi mu aiki samar da aikin yi shine haƙƙin mu Masu sauraro ƙarshen shirin kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu a huta lafiya. Sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Ajiya kin karbi katin zaben ki? A ban karba ba. Terms mun je masu bayarwa ba su fito ba a terms kuma mu za mu je ba mu ga namu na hakura gaskiya na hakura sai wata shekara kada ku hakura da karban katin zaben ku domin sai da shi ne za ku iya jefa kura. Kira dai ga waɗanda ba su riga sun shi katin su ba, shi kokari da Allah wannan dama da aka bada zuwa takwas ga watan gobe su an tukan su. Za ku iya karɓan tukan zaɓen ku na dindindin har zuwa ranar Lahadi takwas ga watan Maris. waɗanda kuma suka riga suka shiga katin su san cewa katin na yana da daraja yana da mahimmanci kwarai da gaske yana da kima kwarai da gaske idan ba ka da shi ka watsar da yancinka. Kuri'ar ka yancinka ka rike ka? Sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannunku. ka makiya suke gunka in ko ka ki kai hauka ka barar da damarka. Talaka ka bar kuka. To yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ranar da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakon farko cewa ya muna mika sakon ta'aziyar mu ga iyali da kuma 'yan uwan waɗanda suka rasa rayukan su kan kisan da wani jirgin yaƙi yau mutane 37 da ke zaman makoki a wani ƙauye da ke yankin Abadan a jihar Nijar. Allah ka ji kansu da rahama su kuma waɗanda suka jikata Allah ya ba su lafiya daga malam ango malamin makaranta da sani mai lange-lange ya wuri. shi kwanan cewa salam voa ina kira ga 'yan uwana musulmi da kirista da kada mu gajiya da addu'o'in samun zaman lafiya a yankinmu na arewacin najeriya kamaru chadi kasar nijar da ma duniya baki ɗaya amin daga isa mai kati gashuwa shi ko aliyu usman taka lafiya birnin kebbi cewa yi muna jinjina ga majalisar dattawan najeriya kan fatali da yunkurin kafa gwamnatin rikon kwarya da jonathan ke son yi wa kasar mu a gefe ɗaya kuma muna ƙara jinjinawa ga 'yan majalisun dattawan na ƙasar kan yadda suka amince da hukumar zaɓe ta yi amfani da na'ura mai ƙwaƙwalwa da ta hana magudin zaɓe a wannan karo sai kuma wannan ya ce asalamu alaikum sashen hausa na voa a yau zan yi tsokaci ne akan fitar shugaban kasa olusegun obasanjo daga jam'iyyar pdp ina baiwa shugaba obasanjo shawara cewa tun da ya fice daga jam'iyyar pdp a yanzu haka to mai zai hana shigowarsa zuwa jam'iyyar apc tare da duk magoya bayansa don marawa janar muhammadu buhari baya gurin samun nasarar lashe zaɓe a shekara ta 2015 daga comrade nura bello daraja kaset gusau jihar zamfara sakon karshe cewa yi tura dakarun da aka yi zuwa dajin sambisa ya yi daidai amma sai dai allah ya sa an share musu kukansu na wadata su da makamai na zamani ganin a baya suna kuka da wannan matsalar ta rashin makamai masu inganci daga fatima sadi sa'idu daura jihar katsina madalla ga maryam ta dawo da takaitattun labarin duniya Kasar Jordan ta raba wani daftarin kuduri ga kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya da yammacin jiya na buƙatar ɗage takunkumin makamai da aka sa wa gwamnatin Libya, kuma wanda za a yi aiki da shi wajen daƙil hanyoyin shigo da makamai, sannan kuma zai taimaka ga gwamnatin Libya wadda ƙasashen duniya suka ce sun amanta da halarcinta da iya komawa babban birnin ƙasar. Shugaban ƙasar Ukraine ya ce kwace wani muhimmin gari a gabashin ƙasar da 'yan tawaye suka yi ya saba wa yarjejeniyar tsagaita wutar da ƙasashen duniya suka taimaka aka cimma. kuma ya yi kira da a bada cikakken tabbaci ko da an ci gaba da saba yarjejeniyar. Shugaba Petro Poroshenko ya yi wannan kalaman ne yau Alhamis ta wayar tarho da shugabannin kasashen Rasha, Jamus da Faransa a wani jawabi da ofishin shugaban kasar ya bada. A yau ne shugaban ƙasar Amurka Barack Obama zai kammala taron kolin kwanaki uku da ake yi game da murƙushe aƙidojin tsatsauran ra'ayi da ke tada zaune tsaye da yin jawabi gaban wakilai daga ƙasashe fiye da 60 a hukumar harkokin wajen Amurka. yayin da yake wani jawabi jiya laraba a gaban kungiyoyin al'ummomi da shugabannin addinai shugaba obama ya yi kira da su taimaka wajen yakar alkawalan bogi na tsatsauran ra'ayi su kuma ki amincewa da ra'ayin cewa kungiyoyin 'yan ta'adda na wakilta addinin islama a gaishe da hajiya maryama jama abin da shirin nama a daidai wannan lokacin ta kenan sai kuma ko da ke ga halima da jamila da kuma wani ba zan gaya muku kowane ne shi ba za ku ji shi a wannan shiri ne da gobe wannan shiri karo na farko da za ku ji muryar shi yanzu a madadin ita maryam dauda da ta kawo mana labaran duniya da kuma tafiyar girma tafiyar wanda ya haɗa sauti ba domin ni sai injiniyan nelson lobs ni bello habib galadanci daga nan washington nake caka aje ko ina ga shirin yau da gobe yana tahowa salamu alaikum mu kasance a cikin koshin lafiya thank you